barista idris abdullahi jalo ya daga cikin shugabannin kungiyar lauyoyin jihar taraba ya ce akwai buƙatar katun tana ga wannan kalami na shugaban ƙasa ni a fahimta ta shugaban ƙasa ba yana zargin alkalan kotuna ba ne da kin ko kuma ba shi haɗin kai wajen yaki da cin hanci da rashawa a najeriya abin nufi a nan shine kamar da dokan kasa ya taradar idan ana tuhuman mutum da kowane irin laifi dole sai an gabatar da shi gaban kuliya a ba shi haƙƙi ne na kare kansa ko ko lauya ya kare shi sana ya kawo dukkan shaidunsa kafin nan kotu ta yi nazari ta yanke hukuncin ko ta same shi da laifi ko a'a. idan ta same shi da laifi ya tabbata mai laifi sai dai har nan akwai yana da 'yancin ɗaukaka kara zuwa kotun da ke gaba idan wannan kotun ta ta warware ko ta kunce hukuncin wannan kotun da ta same shi da laifi to ya wanku sa'annan sai yana zuwa eh, kowanne ne wanda shari'ar bai mishi ba shi yana iya ɗaukaka kara har zuwa kotun koli to duk wani hukuncin da kotun koli ta yanke ya tabbata sannan dole ne a kowane kotu a bashi wa'annan dama na kare kansa a saurari shaidunsa da dukan wani yanci da doka ya tanar masa so ina ganin eh, wannan ne matsalin shugaban kasa inda yana da iko watakila da ya ɗauki wa'annan saboda idan aka samu mutum da laifin cin hanci da rashawa ko kuma sace dukiyan al'umma a yanke mai hukunci take yanke ina ganin zai fi eh, a tunaninsa zai fi son haka nan to kaga kuma a bisa tsarin mulki musamman a wannan lokaci da muke eh, lokacin mulkin demokaradiyya dole ne wayannan hakkoki wanda tsarin mulki ya ba wa dukkan wani ɗan adam a bisu musamman a kotuna. To sai dai kuma ga irajin kare haƙƙin na adam irin su Malam Musa Jika na ƙungiyar Amnesty Safar Group. Ya mako danganta wannan tafiyar hawainiyar ne da shakulatin ɓangare daga ɓangaren masu shigar da ƙara. Muna kallon ba daidai ba ne a ta ɗora ma <clears throat> alƙalan laifi kan cewa su ne suke kawo jinkiri akan maganar shari'u. ita shari'a ba ta yiwuwa sai da hujja so kuma eh, eh, lauyoyin nan waɗanda za su kare gwamnati wani za ka je yana da kesin sun kai guda biyar ko guda goma kuma shi kaɗai kuma zai ji ya wakilci gwamnati akan waɗannan shari'u so saboda haka mun muna kallon cewa ya kamata ne gwamnati ta sake duba abin da ya kamata na kyautata ma ɓangaren shari'a da su kansu lauyoyinta domin yanzu ka ga in ka kalli kaman kaman kaman kamar ana shari'a tsakanin gwamnatin jiha da wani mutum ko kuma gwamnatin tarayya da wani mutum daban sai ka ga ƙarshen ta lauyan gwamnatin ya kasa zuwa domin ya ba da hujjojin da alkalin zai gamsu har ya zartar da hukunci so saboda haka mun muna kallon cewa a nan ba alkalan za a kalla ba sai su koma su duba menene ma'aikatan shari'an take ciki yaya yanayin lauyoyin da suke kare gwamnati menene suke ciki shin an wadata su da kayan aiki an ba su abubuwan da ya kamata amma lauyan da wani zai ɗauka daban za ka ga shi na da gidajen shi na da motocin shi na cikin kwanciyar hankali amma na gwamnatin sai ka ga da kafa ma yake yawo to ya kake tunanin zai je kare gwamnati akan waɗannan abubuwa amma in ba haka ba haka za a yi ta shari'an babu hujjoji kuma ana ganin laifin alƙalan alhali laifin lauyoyin gwamnatin ne saboda me saboda ba a wadata su shugaba Buhari ne da ya koka kan yadda yake ganin alƙalai na iya kasancewa babbar barazana ga cimma burin yaƙi da cin hanci a ƙasar Ibrahim Aziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.